بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن yana mana bayani akan dai wannan ƙa'ida ko fa'ida mai mahimmanci ita ce zikiri ya fi addu'a karatun alkur'ani kuma ya fi zikiri zikiri ya fi addu'a shi kuma karatun alkur'ani ya fi zikiri to amma ya bamu ƙa'ida cewa zai iya bujiro abin da aka fi shi ya zama wani zubin shi aka fi so a yi a wajen asali shi yake ƙasa amma sai ya tsinci kansa a wani lokacin da shi yake sama shi ake bukata a yi har ma da mutum zai yi wanda ya fi to sai ya zama mutum ya zama ya ma ka'ida kai akwai lokacin da ma zai zama bida'a akwai lokacin da zai iya zama ma saban Allah mun gane kamar yadda aka buga mana misali da karatun Alƙur'ani a cikin ruku'u da sujada ko to shine sai ya ce wa min hadhal babi daga cikin wannan babin na cewa wani zubin abinda aka fi yakan iya tsintar kansa a matsayin yafi in kuma ba shi aka yi ba a wannan bagiran to an aikata sabanin da ake son a yi shine sai ya ce suratu qul huwallahu ahad kamar suratu qul huwallahu ahad suratul ikhlas suratul ikhlas suratul tauhid ta'dilu thuluthal qur'ani ya tabbata annabi sama ya ce ta tana daidai da ɗaya cikin ukun qur'ani idan ka kasa qur'ani gida uku to suratu qul huwallahu ahad ita kadai tana matsayin ɗaya daga cikin ukun kaso ne na alqur'ani mai girma malamai in suka tashi bayani ai tauhidi take magana kai shi ko qur'ani abubuwa nawa manya manya yake bayani kansu akwai tauhidi akwai qasas akwai al akwai kuma al a cikin al ana samun al'ibadat ibadat Almi'ad bayanin lahira sakamakon me za a yi in an in kayi abun alheri to me za a ma to shine sai malamai suka ce in ka dunkula waɗannan sai su baka uku sai su baka guda uku akwai at-tauhid akwai al-qasas sannan kuma akwai almi'ad domin kissa a musulunci ba ana baka bane kawai shikenan ka wuce a ala budda likulli qissatin qur'aniyatin min istinbatati kowace kissa da za a baka ta alqur'ani to akwai istinbati a ciki ana istinbati yanzu idan ana bayani akan kissar annabi shu'aib alaihi salam za bayani akan tahrimu at-tasfif tahrimu tasfif al-mizan kaga hukunci kissar annabi Musa alaihi salam cike take da hukunce hukunce kala kala akwai bayanin sallah akwai bayanin azumi ko duk ba bayani ba akwai da a ciki to shi yasa sai suka ce da annabi sama ya ce suratu qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal qur'ani shi ake nufi tauhidi gabaki daya qur'ani zai iya daukan tauhidi zai iya dauka ko ya dauki kashi daya a cikin kaso uku na abinda alqur'ani yake magana akan shi shi yasa zaka ko sallah ake bayani sai a bayani tauhidi yaƙi ake yi sai a kawo tauhidi da makamantan irinsu to kaga qul huwallahu mun ji falalar ta ta'dilu thuluthal qur'an tana daidai da kashi daya a cikin qur'ani a cikin kasan qur'ani to amma me wa ma hadha amma duk da haka fala taqumu maqama ayatil mawarisi a lokacin da aka kira ka ka zo ka raba gado ko sai ka karanta qul huwallahu an kira malami ya zo ya raba gado ko an kai ma alƙali a kotunsa cewa ya raba gado kawai shi kenan sai ya ce bari ya karanta kul Wallahu? a'a a nan ne ake so ya yi ya jawo ayatul mawarisi ayoyin raban gado su ake son ya yi aiki a wajen duk da cewa kul Wallahu an ce ne ta'dilu thuluthal qur'an su ko ayatul mawarif me falalarsu ba faɗi falalarsu ba hadisan da suka zo ma duk suke magana akan falalar gado duk ba su inganta ba babu hadisi kwara ɗaya da malaman fiqh suke kawowa na falalar gado cewa shine awwalu ilmin yufa'u ilimin farkon da za a ɗauke ko kuma magana sayyidina Umar radiyallahu da yake cewa radiyallahu anhu yake cewa yake cewa abin nan yake cewa ayatun muhkama aw qadiyyatun adila ko aw sunnatun aw sunnatun matbu'a yace ilimi abu uku ne ayatun muhkamatu ko dai aya take muhkama ko kuma qadiyatun adila ko kuma ya kasance raban gado wanda aka yi shi na adalci qadiyya nan na raban gado yake nufi eh, abin nan shi ma na atarin bai inganta ba to to kaga babu wata fallar da aka faɗi ai ƙarara ta ayoyin rabon gado amma an zo magana rabon gado sai ka ja kulhu wallahu kaga kulhu wallahu ba za ta yi aiki a nan ba wal khul'i haka na an zo ana bayanin khul'i wata mata ta ce ba ta san mijinta sai aka ce mata ta yi masa khul'i ta dawo mishi da sadakinsa ko kuma ta bashi abin da shi ya ce a bashi wanda suka yi ittifaki suka yadda da juna kaga shikenan sai ka jawo sai ka jawo sai ka jawo sai ka jawo qul huwallahu ahad a wa in imra'atu khafat min ba'li ba'liha shuzan aw iradan fala junaha alayhima ay yusliha bainahuma sulha wasulhu khair aya ce take bayani kan khul'i khafat min ba'li ba'liha shuzan aw iradan kaga wannan kenan wal idadi haka nan idda ba za ka zo ana maganar idda ba kawai sai ka jawo kul Lahu, za ka fitar da hukuncin ta anan ba magana idda a ciki nan ana maganar ka jawo ayin suratul baqara ka jawo ayat suratul talaki. wannan wannan shine abin da zaka wa nahwiha da makamantan wannan kun ga wannan misali ne mai kama kwakwalwa anan an ce kul Lahu ahad ba ta da falala tana nan da falalarta amma yanzu ba ita ake nema ba ne ai ya ya'ridu lil mafduli ma yaj'aluhu afdala min al zai iya bujiro ma abinda aka fi wata rana ya zama abin da ya fin shi to shine nan qul huwallahu ta fi su aiko ba ma nan sun fi domin ba za a zo ana gaban gado ka ja kulhuwan lahu ba kai ka ja kulhuwan lahu ahad ka ga dauki mutum a matsayin mahaukaci bal hadhihi al-ayatu fi waqtiha kai waɗannan ayoyin a lokacin su wa inda al-hajati ilaiha da kuma lokacin da ake bukatar su amfa'u min tilawati surati al-ikhlas sun fi amfani fiye da ka jawo suratul ikhlas ka kama karantawa kun gani walamma kanat da salatu yayin da sallah ta kasance mustamilatan ala al-qira'ati ta ƙunshi karatun alqur'ani ko ana karatun alqur'ani a cikin sallah wa zikri da ambatan Allah kana cewa Allahu akbar kana du'a ul kana subhana rabbiyal azim subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi tayyibatu salawatu lillahi har zuwa ƙarshe da salatin annabi salama. wa du'a sannan kuma kana addu'a ko أما الركوع فعظموا فيه du'a وأما الدعاء فاجتهدوا وأما sujudu فاجتهدوا fihi في بالدعاء ruku'u ku ta zikiri ku girmama Allah a ciki in kun zo sujada kuma ku matsa ma kai ku yi kokari matuka a wajen yin me wajen roƙon Allah to da a sallah a cikin wannan wa hiya jami'atun li ajza'il ubudiyyati ala atammin wujuhi kuma ai ita sallah ta tattaro maka kashe-kashe da ake da su rababbu na bautar Allah ala atammin wujuhi kuma ta zo maka a fuska wacce ta fi cika kanat afdal min kullin min alqira'ati wadh-dhikri wad-du'a sai ta zama sallah ta fi zikiri ta fi kawai kado alqur'ani kana karantawa sannan ta fi addu'a shi yasa da daddare in ka miƙe ba abin da yafi sallah daraja in ka tashi da daddare ba abin da zaka yi da yafi falala fiye da sallah kuma shine a cikin dare aka faɗi falalarta ita sallah duk kusan an ce qiyamul layl ai qiyamul ake cewa man qama bi ashrin lam yuqtab min al-ghafilin wa man qama bi mi'atin kutiba min al-qanitin min al-qanitin wa man qama bi alfin kutiba min al-muqantirin hadisin sayyidina abu dawud radiyallahu anhu da isnadi sahihi duk wanda ya qiyamul layl ya karanta aya goma to za a fitar da shi daga cikin gafilai baka cikin gafilai in ka iya taji ka karanta ayoyi goma da daddare qama bi ashrin fi sala qama a sallah wanda ku iya ayoyi ɗari to wannan ku ci ba minan qaniki za a rubuta cikin masu bautar Allah shi ko wanda ya iya ayoyi dubu to ku ci ba minan bukamfari yana cikin waɗanda za a ba su lada al attabi'u za a ba su gwaban lada yana cikin waɗanda za a ba su a da daddare ba abin mutum zai yi da daddare wanda ya fi sallah sallar dare ta fi ka zo ka ƙur'ani kai kana karanta da daddare domin a cikin sallah akwai karatun alƙur'ani ta fi ka zo kai ta addu'a domin a cikin sallah akwai addu'a ta fi kawai ka zo kai ta izgi abin nan istighfari kana zikiri domin a ciki da akwai Shi na abin da yake nuna mana bi idan an ware qira'a ita kadai ko zikiri shi kadai ko addu'a ita kadai li jam'i kulle kullahu domin ta tattaro maka wannan duka ma ubudiyyati sa'iril a'dha'i sannan ga sauran gabobi su kuma suna aiki su harshe na faɗi hannu na aiki ido na aiki kila ana kuka zuciya tana aiki domin akwai khushu'i goshi na sujada gwiwoyin kafa suna sujada hannuwa suna sujada kaga kowace gaba an motsa ta an ba ta ta kullu sulama min ibni adam alayhi sadaqa kowace gaba daga cikin gabobin dan adam akwai sadaka a ciki fa hadha aslun nafi'un jiddan wannan wata ka'ida ce mai amfani matuƙa yaftahu lil abdi baba ma'rifati maratibil a'mali wacce zata buɗe bude mabawa sanin matakan ayyuka sannan me wa tanziliha manazilaha ay taftahu baba tanziliha manazilaha sannan kuma babi ne da zai buɗe masa ƙofar yadda zai saukar da kowane aiki ya aje in inda ya cancanta aje shi ba za a samun fauda ba ba za ka zama fauza ba ba za ka zama kana da fauza ba ba za ka zama kana da hargitsi da rudani da rashin tsari ba idan an ce alfauza shine adamun nifa ka zama ka da tsari abu ya yashtagila bi mafdulha domin kada bawa ya shagalta da abin da aka fi an fadilha ya bar abin da yafi fiqhul Fa fayarbahu iblisu alfabla allazi bainahuma sai iblis ya ci ribar wannan falalar da ke tsakanin waɗannan abubuwan ga abin da ake son ka a lokacin shi yafi sai ka je ka dau wani daban to ɗan zai ci riba a tsakanin nan shi yasa sa mana ibn qayyim da ya ka a cikin littafinsa a cikin sa bada'iul fawaid da yake bayani akan matakan da shaitan yake bi guda bakwai domin ya halakar da ɗan adam akwai mai sanya ka ka kyala alfadil ka je ka kama almakbu Dukkaninsu ibadoji ne amma ga wadda tafi ita ake son a yi a wannan lokacin shikenan sai ya maka mai sai ya ɗauko ya sa ka yi wanda aka fi sai ya ji daɗi ya ziga mutum ya aikata abin da ba shi ake bukata a lokacin ba duk da cewa ibada ce dama matakin farko shine mataki na shirka babban abin da shedan ya guguri mutum ya aikata shine shirka idan ya ga mutum bai zo mushriki ba to sai ya gangara ya tafi zuwa ga bid'a idan ya ga mutum bai zama mubtadi'i ba to sai ya zo sai ya gangaro masa ta mataki na uku shine matakin kaba'ira haka haka haka haka dai har wannan matakin na ƙarshe shine me ya sawwara masa alfadil ya sawara masa ya suranta masa a cikin zuciyarsa abinda aka fi ya ce ai shi yafi shi zai yi a lokacin sannan a cikin littafin sa madarijus salikin yana bayani akan wace ibada ce tafi sai ce ibadar da tafi ita ce mutum yayi tafi waqtiha allaiqi biha ibadar da ake buƙatar a yi ta a lokacin har ma ya buga mana misali da cewa ga malami mai karantar da mutane ga lokacin Ramadan ya zo kuma al-ashrul awakhir min Ramadan yace ya kulla karantarwar sai shiga itikafi yafi fiye da ci gaba da karantarwa saboda me saboda me al bil waqti kula da lokaci mun gane wannan ka'ida shine fayarbahu iblisu al-fadla sai ya zama shi ɗan ya samu rabo na wannan fifikon da ke tsakaninsu aw yanzu ila fadiliha fa yashtaghilu biha an mafduliha in kana zalika waqtuhu ko kuma shedan sai ya kallan maka fadil ɗin, wanda ya fin shikenan sai ya shigaltar da mutum ya ce kayi mafdul din in kana zalika waqtahu in wannan ne lokacinsa sa sai juya maka dai ka'ida fatafutuhu maslahatuhu bil kulliyati sai maslahar da ake samun ta mafdulin wanda lokacin sa ne yanzu wanda aka fi amma shi yake son yi a lokacin sai ya zama me maslahar da ke cikin wannan gabataswar sai shedan ya zama ya sa ka karasa ta gabaki daya li zannihi anna ishtighalahu bil fadil aksabu thawaban wa a'zamu ajra saboda yadda shedan zai sa maka kaikayi a zuciyarka har kai zaton cewa ai wannan da ya fin ya fi yawan lada kuma ya fi girman lada ka gani sharrin shaidan ne alhali ba shi ya kamata a yi a lokacin ba eh shi ne fabil ɗin kamar dai misalin da ya buga mana na ƙulhu wallahu an zo kawai an ce ka raba gado kawai sai ka ce a'udhu billahi minash bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad ka ce Allah ne makadaici Allahu samad Allah shi ne wanda ya tsayi da kansa wanda ake nufin shi da bukata lam yalid bai haihu ba wa lam yulad kuma ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma Allah ba yi da wani kwara ɗaya da za a ce kinin shi ne tare fiki a siffofi da sunaye shi na raba gado gado ya rabu ko kaga an ce ai sai a ce Allah ya tuma lan gado aka ce kul huwallahu fa kul huwallahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'dilu thuluthal qur'an ta kai ɗaya cikin uku na kasan Qur'ani guda uku sannan a jawo ta kace ba a raba ga wani gado kuma za a raba kaga akwai hankali a cikin wannan kaga ba hankali a ciki to haka ɗan yake da ka mu Allah ya tsare mu daga sharrin sa Allah shi kyauta Allah ka tsare mu alhamdulillah rabbil alamin